Bismillahirrahmanirrahim. Jawahir. Babi na goma sha ɗaya. Da na ce miki zan kai ki gurin Naila. Kabarinta zan kai ki. Kamar yadda Mujahid yake yawan kai kansa wurin. Yana mata addu'a. Haka ke ma zan kai ki. Can idan kina da bukata. Haka kuma sai na ga halayyaki da na Laila suna matuƙar kama. Har shi kansa Mujahid ya ga hakan. Migewa ta yi tana kuka, tana ja da baya. Naila bata mutu ba. Naila tana nan da rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mujahid ka yafe mu Ka kai ni wajen Mujahid in nemi gafararsa. Naila ɗinsa sunan ta mutu ne, amma wallahi tana rayu. Jabir ya dube ta. Ya je firce ɗebo mata ruwa. Ta karɓe ta shanye tas. Ki nutsu ki yi min magana. Ta yadda zan gane. da hannayen mahaifina ya saka Naila a kabari. Me yasa zaki ce bata mutu ba? Kin san ta ne? Girgiza kai ta yi kirjinta yana rawa. Ban taba ganin ta ba. Shekaru hudu da suka wuce, na yi fama da ciwon zuciya da aka tabbatar da zan iya mutuwa idan ba a yi min can zuciya ba. A wancan lokacin iyayena ba su da burin da ya wuce su ganni ina rayuwa. duk inda za a samu zuciyar da za a da samu. Abin ya gagara, babu, a nan ne abokinsa Alhaji Musa ya buƙaci kuɗaɗe masu yawa a gun abbana. Yana cewa zai kamasa masa zuciya, zai nemo wacce ba ta jima da mutuwa ba, kuma mai ƙananan shekaru irin nawa. Dad bai da burin da ya wuce ganina a raye. Ya mince, ya shi da dokto ɗina. Ba a san yadda aka yi ba, ya samo gawan Naila. Aka cire zuciyarta aka samu. Naila ta mutu ne kawai, amma a zahiri tana raye. Tunda zuciyarta ita ce ita. Sai daga baya ne da naga abubuwan nan sun yi yawa. Na zagaya, na tambayi Alhaji Musa. Shi ne yake gaya min. Zuciyar wata budurwa ce, amma bai gaya min shi ya yi kisan ba. Sai yanzu na gane dalilin da ya sa ya kashe Naila. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ni jawahir jabir ya dube ta cike da mamaki turka shi ta yaya za ki iya tunkarar mujahid da wannan magana abin da ba su sani ba mujahid ya ji matsi a bakin kofar a kunnensa yake jin dukkan abin da ke faruwa mutuwar naila ta dawo masa sabo bai taba jin tsanar wata halitta ba kamar yadda yake jin na Jawahir. A yanzu, a dalilinta, akan raba Naila da rayuwarta, saboda a ce ta ta rayuwa. Ɗakin ya shigo, sai ganinsa suka yi tsaye, Don ta yi ya shaƙe ta. Idanunta suka firfito, kun raba ni da farin ciki na, saboda a ceto rayuwarki. Don ubanki, wa ya gaya miki, irin ku ake so a duniya, yau sai kin mutu. sai na kashe ki kafin in je in kashe Musa. Yau ba za ki kwana a duniyan nan ba. Da ƙyar Jabir ya ƙwace ta daga hannunsa, don har ta fara jin ƙamshin ƙabari. Mujahid ka dawo hankalinka, ita ina ruwanta. Me yasa kake da zafin zuciya ne haka? A lokacin da aka dasa mata zuciya, bata sani ba. Ba ita ta ce a sa mata zuciyar matarka ba. Wani mahaukacin mari Mujahid ya ɗauke Jabir da shi kafin ya dawo hayyacinsa. Ya sake fusko Jawahir ya dinga dukanta kamar an aiko masa da jaka. Nan da nan bakinta ya fashi. Hannunta ya yi targaɗe. Tana nan zaune ta ƙi neman hanyar guduwa. Shi kuma ya ƙi sarara mata. Mujahid da ya ka hakan ba zai samar masa da nutsuwa ba. Ya ce ki tattara kayanki ki bar gidana. Na Jabir ya ci kwalar rigarsa, ya daga hannu da nufin marinsa. Mujahid ya rike hannun, suna ji wa juna wani irin kallo. Idan ka saki ka saki Jawahir, sai ka yi da na sani. Jawahir dole ta amsa sunan Naila, tunda dama zuciyar Naila kake so, kuma gashi Allah ya bar maka. Jawahir bata aikata laifin komai ba, kada ka ɗauki haƙƙinta. Mujahid ya fiske kansa, yana duban Jabir. Ka bani mamaki. A zatona kai ne zaka fara ɗaukar mataki akan duk wanda yake da hannu a kashe min Naila. Sai gashi yau kai kake na? in ƙyale mutanen da suka raba ni da Naila. Don son zuciya ma suka ki ƙyale ta ta ji da zafin ɗaukar rai. Suka cire zuciyar da ke jikinta aka baiwa wannan shashashan. A gidan marasa tarbiyya. wacce addinin ma ba wai ya ishe ta ba ne. Suka samun ciwo, irin wanda har abada ba zai taɓa bari na ba. Har gobe, ji nake kamar yau aka raba da Naila. Sai na koya wa Musa hankali. Wallahi sai Musa ya baƙunci lahira. Sai ya ji irin azaban da Naila ta ji. Daga ƙarshe, na tsane ki, bari in gama da shi. Ke ma sai na san yadda zan yi da ki. dole a cire zuciyan nan ko da kuwa kan yana nufin rasa ranki ne cikin matsananciyar kuka take magana ni ma na tsani kaina a shirye nake na amince a cire zuciyan nan babu abin da zuciyan nan ta haifar min sai ciwon rai kullum cikin wahala nake yi a da zuciyata babu soyayya amma a yanzu san mutum ɗaya ne a cikinta ka bani tausayi mujahid na cancanci kowane irin cin mutuncinka. Don Allah ka fara kashe ni, kafin ka fara kashe Alhaji Musa. Harara ya sakar mata, yana jin ɓacin rai na ƙara kama shi. Kafin in dawo, ki saƙale kanki ki mutu. A nan ne zan gane da gaske kin tsana kanki. Ki wuce gidanku kafin in dawo. Ba na son in bude idona in sake ganin ki. Bindigar sai koma ya ɗauko. Yana shafa ta. Ya yi rantsuwa da yau sai ya ɗauki ran Alhaji Musa. da bindigan nan. Jikinsa na rawa ya fice. Hakan ya sa Jabir mara masa baya. Kafin ya fita sai da ya gargaɗi Jawahir da kada da fito ko ina. Suna ficewa ta ɗora hannu a kai. Tana ci gaba da kuka. Tausayin Naila kaɗai ke sake hargitsa ta. Tana jin ba a yi wa Mujahid adalci ba. Tana ji da tana da dama da ta je kabarin Naila. Ta fiddo ta ta maida mata da zuciyarta. Can ƙarshen gado ta je Ta manne da lungun gado. Tana jin wani sanyi na shigarta. Alamun zazzaɓi. Haƙoranta sai karo suke ci da juna. Tana da na sanin matsawa. Dole sai ta ji wacece Naila. Sai gashi babu abin da hakan ya far mata. Sai tsantsan na dama Ita ta sani har abada mujahid. Ba zai taɓa kallon ba. in dai irin soyayyar da ake faɗi da gaske ne yake mata. Ta jinjina karfin shakuwa irin nasu. Shilli ta yi da bargon da ta ƙuddindini, ta rugo falo kamar mahaukaciya. Wayar da ta ɗauka, jikinta na kirma, ta kira mahaifiyarta. Mom, mom, Mujad zai zo ya kashe da. da Alhaji Musa. Wallahi kashe su zai yi. Mom lokacin mutuwata ta yi, yau na shiga uku. Iya gigicewa mahaifiyarta ta gigice. Ganin Mujahid ba za ta nutsu ta yi bayanin da ya kamata ba. Yasa ta daka mata tsawa. Ke Jawahir, ki nutsu please. Ki gaya min me ya faru. Mom, zuciya aro. Zuciya aro na matar Mujahid ne. Shi yasa nake son sa. Mom, Mujahid ya gano Alhaji Musa. Shi ya kashe masa mata. Ga can ya kama hanyar gidan Alhaji Musa. Zai kashe shi. Ta ƙarasa da wani irin rauni Hajiya ta yi salati. Ta yi maganar da ya sa Jawahir dakatawa daga irin kukan da take yi. Yau ne ranar nadamar Alhaji Musa da mahaifinki. Duk da mahaifinki bai san mutum Alhaji Musa ya kashe ba, sai daga baya. Amma Mujahid ba zai taɓa daga duk mai hannu a wannan kisa ƙafa ba. Allah ya yi fa abin ruwan sanyi. Ina shawartar ki da ki kwaso kayan ki kamo hanya ki dawo gida. Jawahir ta jawo wani numfashi da ƙyar. Ta ajiye ta ja ajiyar zuciya. Ba a yadda ya kamata ba. Sai dai mu Mujahid ya kashe ni a gidan nan. Ba zan iya rabuwa da shi ba. Mom ina jin idan na fito daga gidan nan zan iya mutuwa. Ki yi min addu'a kawai a matsayin ki na uwa. Za ta iso gare ni. Ajiye wayar ta yi tana wani irin shishshiƙan kuka. hakan ba za ta fishe ta ba. Ta miƙe a guje ta ɗauki hijabinta. Ta fice zuwa gidan iyayen Mujahid. Tana zuwa ta same su zaune a falo. Kawai ta durƙushe tana shashshiƙa. Gaba ɗaya suka kafe ta da ido. An rasa mai ƙarfin halin tambayarta. Dalilin irin wannan kuka Abba kuma ku yafi min. Zuciyar Naila aka dasa min bayan an kashe ta. Jin maganar suka yi kamar sauka a radu a wani ƙaton dutse daga sama. Cikin ruwan murya, Jawahir ta sanar da su Umma komai a kan abin da ta sani. Umma ta miƙe tana zara ido. Kina nufin ku kuka buɗe zuciyar Naila? Kuna nufin ku kuka wulaƙanta gawan Naila? Bayan kashe ta da aka yi, aka raba ta da wasu daga cikin sassan jikinta? Ku kuka raba ni da ita? Ku kuka yi mata mutuwar da kullum idan na kwanta sai na ganta a cikin jini? yadda take yi ya sa Abba jawo ta ya dawo da ita baya. Amma kuma shi kansa ya kasa furta ko da kalma ɗaya. Umma ni ban san, daka mata tsawa Umma ta yi. Haka ba ta san lokacin da ta zabura, ta ɗauke da dan mahaukacin mari ba. Abba ya sake riƙe ta, ya ce Jawahir shi ki koma gidanki. Amma ba na jin, zan iya saurarawa wanda ya kashe min ya. Jawahir ta miƙe tana kuka, tana dafa da kuncinta. Ta san lokacin girban abin da suka shuka ne ta yi. Ita me ya laifinta? Me ta yi? Ta tsorata da yadda jikin Umma ke kakkarwa. Ta fice tana kuka. Gaba ɗaya duniyar ta yi mata zafi. Tana jin ko kashe ta za a yi, ba za ta iya rabuwa da Mujahid ba. Shi kuwa Abba kiran Mujahid da yi a waya. Ya ɗauka muryarsa a shaƙi, kamar yadda ya kuka. Abba ya ce, duk inda kake ka dawo gida. na san kai hukuma ne, amma kada ka ɗauki wata doka a hannunka. Jawahir ta sanar da mu komai. Girgiza kansa yi, Abba ka gafarci ni, ba zan iya dawowa ba. Ban taɓa yi maka musu ba, amma yau numfashi na kaɗai za a zare. Ya gagare ni isowa ga Alhaji Musa. Abba ya wayar da kallo. A lokacin da ya fahimci Mujahid ya kashe wayar. Umma ta goce da sabon kuka. Ta ce, Shikenan mun shiga uku. Ashe masifa muka aura wa Mujahid da hannunmu. Yaron nan ya ce mana baya so. Muka nace. Abban Naila ka bar ni in je in shaƙe yarinyar can kowa ya huta. Abba ya riƙe kansa kawai yana salati. Ya zuba sarautar Allah idanu. Haka ya miƙa komai gun Allah. Shi zai aiko masa da mafita. Hawaye suka zubo wa Abba. Yana jin mutuwan Naila ta dawo masa sabo. fil. Miƙewa ya shiga kaiwa da komowa. Babban burinsa ya ga wanda ya aikata kan. ya ji menene dalilinsa. Me kuma Naila ta yi masa, da har ta cancanci irin wannan kisan wulaƙancin. A can ɓangaren Mujahid kuwa, gudu yake shararawa, yana dukan sitiyarin mota da iya ƙarfinsa. Gani yake yi ba zai iso ga Alhaji Musa ba. Aboki, Me yasa kake sani a bayan mota? Tana maganan ne, bayan ta rungume shi ta baya. Ta sakalo hannayenta a wuyansa, tana taba ƙirjinsa. Ji yayi gabansa ya faɗi. Cikin lokaci ƙalilan, kwanciyarsa ta burkice. Hannu ɗaya ya kai ya riƙe hannun, ya ba ta amsa cikin sanyi. Saboda kin cika barna, shi yasa na kai ki baya. Amma kuma yanzu, na fahimci sabon barnar da kike ƙoƙarin fara yi. ya fi na farkon muni. Dole dai ki ci gaba da zama. A gaba, friend. Yana jin dariyarta har ta tsakar kansa. Yana jin wannan dariyar ta tafi kenan har abada. A lokacin da yake karya kan motarsa, gidan Alhaji Musa. A lokacin ne ya furta, Allah ya ji kanki friend. Fakin motar ya yi, tare da ciro bindigarsa. Hakan ya sa Jabir saurin fitowa, ya mara masa baya. Sai dai kuma, tuna Alhaji mai nasara ya kira Alhaji Musa. Ya gaya masa komai. Hakan ya sa Alhaji ya tattara ya gudu. Mujahid ya tokari ƙofar da ƙarfi, kamar sau uku zuwa hudu. Kofa ta faɗi kawai ya kusa kansa. Yana faɗin, ko a cikin kabari ka buya, sai na ciro ka. Na yi maka hukunci. Ka raba ni da laina. Kake tunanin ka yi rayuwa cikin jin daɗi. Ka gama zaman duniyan nan. Dole ne ka bi Naila inda ta tafi. Jabir ya dafa kafaɗansa. Mujahid, ka yi haƙuri don Allah. Naila ta riga ta tafi. Dubansa ya yi, kafin ya fizge kansa. Yana tafiya da baya da baya. Gaba ɗaya ya fice hayyacinsa. Jabir, baka da amfani a cikin rayuwata. Zai fi kyau ka koma ka ɗauki Jawahir, Kamar yadda da ita gidanku. Tana ɗaya daga cikin maƙiyana. ba zan taɓa ganin farin ka ba. Da sauri ya juya da nufin ficewa. Sai idanuwansa suka hasko masa hoton Naila. Dawo waye gaban hoton. Mamaki ya ɗaure masa kai. Ba dai Alhaji Musa yana son Naila ba ne. Idan yana son ta, me yasa ya kashe ta? A take wani irin kishi ya tunnuƙe shi. Ya kai wa hoton doka. Ƙarya ne. Ni kaɗai nake son Naila. saboda zuciyata aka halicci zuciyar Naila. Babu wanda ya isa ya shigo cikinta. Shi yasa Allah ya bar maka zuciyarta a rahi. Mujahid ya juyo da wani irin zafi ya kai wa Jabir duka. Wanda Jabir ya yi matukan sa'a ya kauce masa. Tabbas da dukan nan ya samu Jabir. Da babu abin da zai hana bakinsa fashewa. Wannan karin Jabir ya yi matukan tsorata da lamarin Mujahid. Hakan yasa Tun da ya samu ya kauce bai sake gigin furta komai ba, Mujahid yana ficewa ya kama hanyar makabarta. Aboki, ba za ka mutu ba gaskiya. Sai na haifi Muhibbat, ita kuma Muhibbat ta haihu sai ka. Aboki, kada ka tafi ka bar ni. Wayo jini jini aboki, aboki goya min yar bebin nan. Zuciyata ce take min zafi. Ina kishin ka aboki, sai dai ina son dukkan abin da kake so. Mata biyu za ka aura a duniya aboki. Abbana, ka ba aboki fili kaji? Manyan kalaman Naila suka dinga bin iska suna fitowa, da ƙarfi, ta daidai sai tunkunnensa. Suna bayar da wani irin sauti, kamar saukakkara a rado. Tarsatsan da suke badawa, mai haɗe da haske, su suka taimaka wajen sakin sitiyaran tare da riƙe kansa da ƙarfi yana faɗin Naila kada ki yi min haka ki tashe ni daga barcin da nake yi ki hana ni yin mafarkin nan wani irin hatsari yayi wanda ba ƙaramin mai sauran kwana ne sai ya hatsarin nan kuma ya fita ba Jawahir tana zaune ta yi firgigit ta tashi jikinta yana rawa tana jin numfashinta da ƙyar sake fitowa ta yi tana da fe tana tangaɗi kamar wacce ta sha wani abu. A ƙofar falon su Mujahid ta tsaya, tana kallon tsanarta a fuskar iyayen Mujahid. Bakinta na rawa ta haɗa kalmomin ta watsa musu. Aboki yana cikin matsala, wani abu ya same shi. Abba ina aboki, ka kira aboki, jikina yana bani aboki bai da lafiya. Don Allah Abba ka kira min aboki, wayyo. Dakata kada ki tara min jama'a, bari in kira shi. Gaskiya Naila kina damuna da ke da abokin nan naki. Kun ishe ni sosai. Rigigit abban yi tare da ɗauko wayarsa. Yana ƙoƙarin neman Mujahid. Sai dai kiran wayar Jabir ya riga turo kai. Don haka ya ɗauka jikinsa a yi. Abu ka taya Mujahid da addu'a. Ya yi mummunan hatsari. Irin hatsarin da idan har ya raru sai ikon Allah. Jabir da ke kuka, kuka kamar ransa zai fita. ya sauke wayar. Yana duban jama'a cikin jajayen idanuwansa. Ku taimake ni ku sa min shi a mota. Kada in rasa ɗan uwana. Mutane da yawa sun tausaya wa Mujahid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Hajiya Mira, wato abokiyar nishaɗinku, wanda ta saba kawo muku sirka iri daban-daban na gyaran aure. Yau ma na zo muku da wata takadiriyar mallaka ne, mai taken